Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin. A jiya shugaban jamhuriya bazu Muhammad ya gana da cibiyoyin sandika domin ƙarfafa tattaunawar zamantakewa cikon bayani a cikin shirin. gamar rediyoyi da talabijin masu zaman kansu sun yi taro yau da saya a nan yame za ku ji kaɗan daga jawabin shugaban 'yartin. A shafin rahoton musamman za ku ji wato shirye-shiryen festival ɗin dokin iska na Hilinge a jihar Tilabere. Masu sauraro barkamu da yau Juma'a 20 ga watan Janairu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Shugaban jamhuriya Bazum Muhammad a jiya ya haɗu da cibiyoyin sadika masu nau'in wakilta dangance da ƙoƙarin ƙarfafa tattaunawar zamantakewa akan wannan haɗuwar shafin koke-koken ma'aikata da dama aka tattauna a kansu. Kemu Yahaya, shugaban riko na watanni uku na ETN, yawa Karimu Hasunu Guruza cikon bayani ta wayar tarfo ga fasar bayanin nasa. ya sanar da mu za a ƙara kuɗin albashi madaidaici kuma ya sanar da mu za a ƙara lokacin tafiya ritaya zuwa shekaru 62 wannan baya cikin ƙorafe mu. za mu yi nazarinsa daga baya abin da ban gamsu ba shine maganar ɗaukar mu aikin gwamnati na dindindin alhali sun yi mana alkawari mun fidda shakka gwamnati ba ta shirye na cika mana alkawarin mu saboda a cikin alkawuran da suka yi mana akwai wannan batun amma yau sun yi fatali da shi etn abu ne mai kyau da ta tsunduma yashin aiki na kwanaki biyu saboda mu tunanin mu gwamnati ba ta isa ta hana mu tafiya yashin aiki ba na ranar 25 zuwa 26 mai zuwa A wani fannin kuma a yau da sami ne a nan yamai gamayyar sandika-sandika na sashen ilmantarwa da ba da horon aikin hannu suka yi babban taro rashin mutuntawar wato alkawalin da gwamnati ya ɗauka zuwa ga ƙungiyoyin shine aka tattauna a wannan haɗuwar yahaya idi suleiman ɗaya daga mambobin yawa muktar hamado cikon bayani akwai malaman makaranta da aka ɗuga aiki dindindin da aka ce ma functionnaire yau shekara kusan takwas za a ce ko tara ma gwamnati hanzu zuba biya su albashin nasu da aka ce ma rafin salari kuma yana cikin alƙawarin da gwamnati ta ɗauka da rabtar hannu da muka da shi a dubu biyu da ashirin da biyu gwamnati bai cika wannan alƙawari ba yanzu sannan gwamnati ta ce mana kuma yana son ya ƙare da aikin kwantaragi gaba da a ce yau an waye an waye gari a nijar babu kwantaragi tun da aka dauki wannan alƙawari yau kusan shekara guda har yanzu gwamnati ya kasa hiddo tsarin da ya kamata na cewa duk shekara ga malaman makarantar zandoka har 'yan kwantaragi su kare nan cikin shekara uku ko hudu Duk dai a nan babban birnin ƙasa a yau da sai ne a nan yame aka buɗa babban taron farko na lokaci zuwa lokaci na gungun rediyoyi da talabijin masu zaman kansu a ƙasar Nijar. ababuwa da dama aka tattauna a kansu kamar matsalolin da suke fuskanta bari mu saurari kaɗan daga cikin jawabin shugaban ertin ali idrisa da maman ada ya naɗo mana aujourd'hui nos médias traversent certains kafafen yada labaran mu na fuskantar wasu halaye masu matukar wahala a fannin haraji kawai matsayi guda muke da dukkan sauran kamfanonin da ke samun miliyarorin kudaden shiga a karkashin shirɗaɗe muke alhali a wasu kasashe makwabtan mu an yi wa kafafen yadda labarai sauki ko a fuskar kudaden tallafi da gwamnati ke badawa a wasu kasashe miliyar ne ake baiwa kafafen yadda labarai amma a wajen mu har yanzu ana batun miliyan 200 da ake rarrabawa tsakanin horo da kuma tallafi da ake badawa ta wata hanya inda hukumar koli sai ce ke sai sayo mana kayayyaki ta bamu. Har ranar yau akwai wasu kofofi da ke shirin tallafi na shekarar 2020 da na 2019. Studio Kalangu tafiyar yanayin niger bari mu isa yankin da magaram. Tun halin kamuwar cuta na farko a cikin watan Oktoba 2022 zuwa ranar yau, fiye da halin kamuwa da cutar sankarau 100 aka kididdige a gundumar Kance jihar Zandar. ko kaka al'amarin ya kasance alkasum isa mai kula da sadarwa asibitin mata mai ya ma wakilinmu habu sarki sale bayani a kai A cikin mutane 121 da suka kamu, hudu suka rasu, 111 suka warke. Mutane goma ne suke kwance suna shan magani a asibiti. Yanzu cutar ba nau'in A ce ba, wata nau'i ce ta sai. Shi ya sanya a cikin sanyi ake samun wannan cutar ta san karau, Amma a baya ba mu san irin wannan nau'in cutar ba. Sai nau'in A da ake samu a lokacin zafi. Mun ɗauki matakai na ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya a cikin asibitocin kance da dungu musamman magunan kashe raɗaɗin cutar da kayan gwaji wanda idan muka auna mutum muna tura gwajin zuwa ya mai domin tabbatar da cutar Bari mu leƙa yankin mangari, wasu ma'arota har yanzu na shakkar wato aiwata tsarin iyali saboda haka ne jami'an kiwon lafiya ke wayar da kan al'umma da sa ƙaimi bisa kan mahimmancin tsara iyali domin lahiyar uwaye da 'ya'yansu game da bada shaidar wasu matan gadai shaidar rabi da kuburiya na garin ingigimi. sawa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa abu ne mai matukar mahimmanci saboda ni din ma shaida ce ina sawa shekara uku zuwa hudu tsakanin yaya da kane kuma ni da kaina ai abin zai zamanto min alheri saboda ma'aifa ta huta shi ma yaro din kamin mabiyin shi ya zo ya dan warware ya sha nonon shi daidai yanda ya kamata kenan a haka ma ba an samu matsala ba a sauran mata su ma su kula ni na taba sa tazara tsakanin yara na shekara biyar zuwa shekara uku yara na ga sunan cikin koshin lafiya tahiya komi da zan yi cikin mahimmanci nake yin shi komi na a daidai nake tahiya ma'aihuwa tana iya hutawa ga goyo ga ciki wannan ke wahala da wahala bashi da amfani daga mangari mu isa yankin abzin Ruwan kayan itace da suka riɓe a ranar Laraba harabar ma'aikatar tsafta ta Agadas ta binne domin kariyar masu amfano da su saboda bayan cika lokacin da aka ƙayyade musu cimakar na iya zama wani hadari ga lahiya. Ga fasarar bayanin Sule Umaru mataimakin daraktan ma'aikatar tsafta ta birnin Agades. Wani ne ya sanar da yana da kayayyaki a cikin mangazarsa da lokacin aikinsa ya wuce. Biyo bayan da na ga adadin kayan ne na bincika lokacin ƙara aikinsu ya kai tun 2022 ne. Ganin kayan suna iya jan hankalin yara da manya don haka ne muka ɗauki niyyar kwashe waɗannan kayan da sauri. Yawan su sun kai kwali dubu uku na lemun zaki cewa da ji. Kuma a cikin tsarinmu za mu ci gaba da bincike a cikin manyan mangazoci da shaguna inda ake sayar da kayayyakin cimaka. Duka kayan da lokacin aikin su ya kare za mu kwace su mu shirge su inda muke aje su kafin mu kai da kone su a matakin jihar. A wani fannin kuma cikin jihar Talabere kwamin ɗin karkarar imanin gundumar Hilinge karkara ce da noman dankalin turawa famtar da ake a wato kwancin tafkin dalol tun shekara ta 1970 sidi abdu winditan ya aiko mana firarsa da magajin gari aliyo modi ga bayanin da ya yi Jama'a sun gane wa noman dankalin turawa har ya kai duka rayuwarsu sun dogara da shi ne. Bayan Agades Bankuku ce cibiyar noman dankalin turawa yana iya yiwa ma mu huce Agades saboda tun shimfiɗar dalol iyaka da damana har ya kai iyakar mu da kanya tsakanin filin filinge duka ana noman dankalin turawa. Tsawon filin yana kai kilomita 20 faɗinsa kilomita 5. Babbar matsalar mu mu dai ba mu da irin dankalin turawa a nan sai an kawo mana shi daga turai kuma ya mai kaɗai ce muke kai kayanmu sai kaɗan da muke kai a doso sanam da filinge sannan ba mu da inda za mu ajiye shi bai daɗe bai lalace ba ya kamata masu hannu da shuni su taimaka mu ji daɗin wannan noman dankalin turawa A tasawa cikin jihar Maraɗi matasa yara 'yan shekara goma sha takwas na tukin a daidaita cikin garin ba tare da sun san masaniyar sharuɗan tuki ba. Sandikar ɗin kabu-kabu na sa kira ga masu kabu-kabun don su ɗau matakai. Wakilinmu Iliya Mummuni ya firanta da Maurufi Muhammad baban sakatarin sandikar inda ya ce. fi sabilillahi akwai kananan yara wanda mu ma gaskiya bamu amince su rika hawan arewa ta ba suna tuki saboda wani yaro an mun ga ta yi wanda muka san mai ita ce in yana basa ita muna ganin mai ita mu ce mushi yaran nan ka daina ba shi arewa ta saboda gaskiya ganganci ne na farko yaro bai da farmi bai da asiras kuma bai kai nauyin ɗauka farmi ba kina ka ganganci ne a bashi adai ta Allah kiyaye ya je bigi wani ko kuma shi da kanshi kai ma kanshi wani hadari kaga abu ne wanda gaskiya bai dace ba saboda sai mun kiyaye Allah ya kiyaye amma ba ka daukai riskar da kanka kuma ka ce kana sa Allah kiyaye ka motsin nuna rashin amincewa da magajin garin ingigimi da aka ajiye ranar biyar ga watan january wadda mashawartan da'irar biyar suka aza bayan tattaunawar ranar litinin da aka yi an yi watsi da ita cikin mashawarta goma sha biyar goma suka yi watsi da wannan kuma biyar suka yi na'am kenan umar Malam Haladu zai tsaya kan kujerarsa ta magajin gari a zayyanawar shafin yanar gizon Actu Niger. A wani fannin kuma ƙasar Nijar ta samu wakiltar ban girma a festival ɗin Pan-African na Silma da talbijoji na Wagadugu da zai gudana ranakun 25 ga watan Fabiyari zuwa 4 ga watan Maris 2023 a babban birnin Bamako a babban birnin Burkina Faso. mai nada fisilman nan eh, aisha maki an nada ta uwar gidar wannan aji na 28 na fesfako a yau da saye ne ta shaidawa studio kalangu tabbatacin wannan labarin sabgar ƙasa ga ƙasa mai lakanin dokin iska ɗan hilinge tushen sunan wani doki ɗan asalin arewa da ya gagara wajen sukuwa a ranakun 22 zuwa 29 ga watan januari 2023 aka tana da gudanar da haduwar a can filinge komi gurin wannan tsarin wakilinmu abdullahi bagasa ya yi hira da inusa dambaji ga irin firar da suka yi Akwai ayyuka da dama da za a yi da suka hada dukkan ayyukan gargajiya da muke yi kamar wake-wake da raye-raye da dai sauransu. Amma a wannan shekara akwai bambanci za mu mai da hankali kan kwamsa kayan kiɗa na musamman na yankin. Akwai kuma gabatar da gwannayen masu ban dariya na yankin. Akwai wasannin maharba a biki karo na biyar mun nuna ayyuka kan yadda ake harba kibiya da dai sauransu. Amma wannan karo ba haka bane. Za shi ta wani hali wato shine na yin kirari. Les gens kirari. abubuwa na musamman a wannan shekara? Muna shirin shirya wani dandali da ke da taken wasannin tabastaka akwai kuma abubuwa daban-daban su ne kokowar gargajiya wato kokowar bankuku kokowa ce da ake yi ta daura igiya kokowa ce kadai da ake yin ta a kanton din imanan wannan karo za a samu kuma gasa ta kofi muna da wasu kayayyaki da za a gabatar musamman ma kayayyakin aikin hannu domin muna son bunƙasa dukkan ayyukan hannu. Allah kaɗai sani a yayin bikin karo na biyar an samu kwararan mutane a wannan aiki yawanci ma ba su zo ba domin ba su shirya hakan ba. Amma a wannan shekara an ba mutane lokaci sosai domin su shirya da kyau. menene aka tsara a bangaren dawaki domin wannan sabga ta ɗauki sunan wani doki mai saddabaru na filinge. A bangaren ayyukan sukan dawakai akwai sukuwa kuma sukuwar taka su uku akwai sukuwar eh, dawakai akwai sukuwar raƙuma da kuma sukuwar jakai. A shekarar bara an tsaye da haka amma ba a yi ba domin ba a shirya ba. Amma a wannan karo an ba da muhimmin lokaci sosai ga sukuwar dawakai ta dawakan gida na arewa amma dalilin kenan aka jabi bikin har bisa tsawon sati guda. Akwai kuma gasar raƙuma tunan ma an samu kashi biyu cikin uku na daukan da suka zo a nan Nijar da kuma waje. Bisa ga wannan muna da halartar Fenisek da ke kula da sa ido kan daukai domin ta yi rijistar daukan da za su halarta gasanni daban-daban. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin mustapha yakuba da ya daidaita muku seti kuka ji ni daren da kam da kuma adama da waki editan maraicen yau zuwa ga rahilatu sumana da kuma mamman sani mustapha masu bada umarni ni na ku dan badan nan arziki malamin mangungu ke muku sallama yanzu kuma ga zainabu abdu ta shigo ta gabatar muku labari da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.